matsaloli guda shida da za su sami Dr. Abdullahi Umar Ganduje bayan ya bi mulki. Matsala ta farko da za ta samu Ganduje shine miƙa mulki da zai a wannan rana ita ce masifa ta farko da za ta fara sa. Masifa ta biyu da zai tunkara saka 'ya'yansa a cikin harkar mulki da iyalinsa. Masifa ta uku saka matarsa akan dukkanin wasu al'amura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 za a jawo mutane masu sa hannun jari za a kawo tallafi bangaren lafiya za a inganta ilimi za ka hau dala da goran dutse za ka yi kaza za ka sosa bayan ka da manjagara duk ka gama wa'annan abubuwan ba kai abin da ya kamata ba yanzu kake tunanin za ka yi wani abu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mai magana honorable isma'il murtala zawa'i tsohon kansalan ayyuka na karamar hukumar gwale a yau na zo idan na faɗakar da al'ummar jihar kano halin da ake ciki a miƙa mulki da za a yi nan da kwana bakwai in Allah yadda injiniya abu kabiru yusuf ya zama zababben gwamnan jihar kano injiniya abu kabiru yusuf ya zama zababben gwamna cikin yardar Allah da taimakon al'ummar jihar kano waɗanda suka suka zaɓe shi don nuna goyon baya da ci gaba muke so mu faɗarkar da al'ummar jihar kano matsaloli guda shida da za su sami Dr. Abdullahi Umar Ganduje bayan ya bi mulki. Matsala ta farko da za ta samu Ganduje shine miƙa mulki da zai a wannan rana ita ce masifa ta farko da za ta fara sa. Masifa ta biyu da zai tunkara saka 'ya'yansa a cikin harkar mulki da iyalinsa. Masifa ta uku saka matarsa akan dukkanin wasu al'amura na jagorancin jihar Kano. Masifa ta huɗu. cutar da al'ummar jihar Kano ta ɓangaren ma'aikatan gwamnati da 'yan fensho da duka wani sashi wanda ya kamata al'umma su yi walwala su ji daɗi. Masifa ta biyar shine bincike-bincike da za a gano barnar da aka yi jihar Kano. Ta shida ita ce makomar Dr. Abdullahi Umar Ganduje wacce wannan makomar za mu faɗi ta bayan ya miƙa mulki. Wannan abin da ya samu gaya wa al'ummar jihar Kano. Jihar Kano ta koma bayan ni na yi aiki a ƙarƙashinsa. sa. shekara uku ta wuce ina kansila na ayyuka shekara uku a ƙaramar hukumar gwale iya ofis ya kaɗai da ƙaramar hukumar gwale irin badakala da aka yi da abubuwa wannan ita ce ta bamu tsoro ta bamu rashin ƙarfin gwiwa aka shiga zaɓe har muka faɗi zaɓe a 2019 aka yi inkon kulusu tun da aka yi inkon kulusu muka ce ya kamata a yi gyara aka ƙin gyara shekara biyu da yin wannan gwamnati muka ba ta baya muka haɗe da samala ibrahim shekaru muka tafi ji sabon a cikin jam'iyyar APC wannan tsari izo bai kai labari ba saboda jam'iyya ta yi abin ta ga dama sanata Barau Jibrin ma dai muna tare da shi babu irin kiran da bai min ba mu zo mu haɗu mu taimaki ganduje mu taimaki gawuna nace ni wannan tsarin na jihar Kano ba za a yi da ni ba ba kuna ciki amma Barau ina maka fatan alkhairi yau shi kaɗai Barau da yake da kyakkyawan niyya Allah ba shi dama ya ba nasara yau kuma gashi jam'iyyar NPP karkashin kwankwaso ta yi nasara a hannun Abba to muna so mu ga al'umma jihar Kano injiniya abba kabiru bai zo da wasa ba mu jihar kano ba za a yi wasa ba duk wanda yake ganin ya cuci al'umma jihar kano ko ma'aikacin gwamnati a matakin local gamma ko ma'aikaci a matakin jiha in dai an haɗa kai da kai an yi ba daidai ba to duk ba daidai da aka yi ba aka yi ba daidai akan rashin daidai to ka tabbatar da za a kira ka za ka yi bayani idan kuma ta kama kai ma'aikaci ne a canza maka gurin aiki daga inda ya kamata a canza maka za a canza maka manufar abba ba shi da zulɗin zo ya cutar da wani wani jihar Kano domin abba dan jihar Kano ne jikan jihar Kano ne domin dan sarakai ne dan malamai ne babu abin da bai sani ba na matsalar jihar Kano abba injiniya ne ya yi aiki a ma'aikatar ruwa ya san matsaloli na jihar Kano yau shekara takwas ganduje ya hana ruwa a jihar Kano shekara takwas duka magudanar ruwa na jihar Kano jiya da aka yi ruwan nan aka wayi gari yau da ruwa unguwar da sani gidan da uwa bai kamata shiga ba da ake na wancan satin da na jiya yau duk gidaje suna na ruwa ya shiga saboda magudanar ruwa ba a yasa ko kuma sharan ba ya rufe ta ya kawo wani kamfani wai colgate za mu zo za mu duba duka irin waɗannan abubuwa da gandu je a jihar kano domin a sabunta jihar kano kuma duk wanda i laifi na gine-gine wanda ba daidai ba a shirye muke muna faɗa duk wanda igini ba bisa ka'ida ba in da na ginin ya cutar da al'ummar jihar Kano to sunan wannan gidan Allah ji kansa idan mutanen Kano ba su manta ba ganduje ya kafa hukuma ta tura mata da matasa Kaduna su je su koyo gyaran fijo ana gina musu gurin koyar da gyaran amma yau ganduje ya fara rushe irin waɗannan gurare da aka gina musamman wani idan ka biyo biyo road hauren wanki akwai ma'aikatan da aka gina don wannan ci gaba da wannan aikin amma ka gani an sai da wannan gurin an rushe gurin ina waɗanda aka tura sai koyi wannan sana'ar haka duk abin da ganin ke ba dan Allah yake ba ba ko dan ce ma al'umma yake ba muna fata al'umma Kano ku biyo mu a sako na gaba za mu ga muku irin barnar da ganduje yi mu za mu ga muku irin nasarar da abba zai aiwatar idan ya kama jihar Kano ta kuma hannun mutane masu daraja mu za a ci gaba da yin aiki na daraja in Allah ya yarda nagode